ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون da sannu masu laifi za su bayyana a gaban Allah ranar alkiyama suna makaskanta suna sun koyar da kawunansu saboda kafircewarsu da tashi bayan mutuwa suna jin wulakanta a tare da su suna cewa ya ubangijinmu hakika mun ga abin da muka kasance muna karyatawa na tashi bayan mutuwa kuma mun ji gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi daga gare ka kamar mayar da mu rayuwar duniya za mu yi aiki na gari wanda zai sa ka yarda da mu yanzu mun tabbatar da tashi bayan mutuwa da gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi da a ce za ka ga masu laifi a wannan hali da ka ga lamari mai girma